bisa ga dukkan alamu dai wankin hula ne ke fa neman kaiwa dare a jihar taraba game da sakamakon zaben gwamnan jihar biyo bayan takaddamar da ake yi game da sakamakon zaben wasu kananan hukumomin jihar lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma kone-kone a yankin gemo inda ma kamar yadda rahotanni ke nunawa an kwana gidan sakataren gwamnatin jihar da kuma dan majalisar dokoki batun result ne na Mbamga constituency wanda aka dawo akan cewa dan takarar APC ne ya ci sannan aka dawo a returning a gemu sai aka juye aka ce pdp eh, ne ya ci to shi ne ya sa eh, matasa suka fusata suka kone gidan memban bangwadi to da gaske ne wai kuma an samu asa rayuka an samu rayuka mutane uku yanzu haka cikin eh, yanzu haka dai yan sanda suna kokari su kawo karshen al'amari ana gole gole jama'an tsaro dai abin ya fi karfin su a halin yanzu Ah, sai dai kawai an bar ah, yaran suna yin abin da ake ga dama kawai yanzu hakan nan dai gashi da nake zaunen nan wuta ne yake ci to sai dai kuma da na tuntube shi game da abubuwan da ke faruwa yanzu a yankin Gembo kakakin rundunar yan sannan jihar Taraban ASP Joseph Kaje ce fa bai da cikakken bayani a yanzu eh, ban tabbatar ba tukuna bare na yi kokore samu su DPO nomban shi baya tafiya. Kawo yanzu jam'iyyar APC a jihar Taraba ta bakin shugaban jam'iyyar Alhaji Hassan Jikado ta yi fatali ne da sakamakon zaben wasu ƙananan hukumomin da aka bayyana. Yanzu da akwai ƙananan hukumomi guda uku zuwa hudu da muke kuka a kai kuma dole ne a yi mana adalci saboda jam'iyyar APC adalci take so kuma in Allah ya dole ne a yi mana wannan adalci kuma mu ba za mu taɓa bari ba saboda hakkin mutane ne ba yadda za ka ɗauki hakkin wani ka miƙa wani. Gaskiyar magana ne babu nasarar da PDP take samu mu dai mun ne eh, rahotannin da muke samu a duk eh, sassan da yake fitowa da kuma sakamakon da muke samu ba ita ce aka ba sai dai ana amfani da jami'an tsaro a wasu ana kwace akwatuna ana eh, rubuta sakamakon kuma ana so a shigar da jago ko muna nan tsaye muna jiran su. To sai dai kuma ita ma jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ta bakin ta Honorable Victor Balakona ta musanta zargin da ake yi na cewa suna amfani da jami'an tsaro wajen musanya sakamakon zaben da ake tattarowa. Wallahi karya ne. Nasara dai da Allah ya sa babamu a Taraba dama Taraba jihar PDP mulki ne ko nasara da Allah ya taba bamu yau mun mulki kasan Taraba shekara 16 talaka sun ga dividend na demokradiya duk wanda ya san Jalingo abin da ya kama shekara 16 zuwa yanzu ya ga canji wannan shi yasa jin dadin talaka ne suke zaben mu amma ba mu muke da yan sanda da soja ne a Taraba wannan ai harkar gwamnatin federal ne to sai dai kuma yanda hankula suka karkata ga jihar Taraba tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da ke zama uba ga jam'iyyar APC a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya ma saba laya cewa jam'iyyar za ta falashe zaben Taraban in Allah ya yarda jihohi da dama yanzu saura taraba me zaka ce dangane da halin da ake ciki eh, da ikon Allah za mu ci taraba yanzu da da ido ne a ga sakamakon da zai fito daga jihar taraba musamman ma da yake an fi fafatawa ne a tsakanin jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar da kuma jam'iyyar adawa ta APC wanda ta tsaye da sinita Aisha Juma'a Alhassan da ake walakabi da maman taraba a matsayin 'yan takarar jam'iyyar Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya.